in ji tsohon ga yace istahada maniha ya gaɗe ni in bautashe shi ita ligaralin don wata bukata fa hadantuhu ya sai ni bin amal ita ta kasance mai hidima zuwa gare kuma laɗe wajen ba tare da hurhuran wata jinga ko alimi amma ala an yi ne don a hadu daga kashi amfana على أن يتني لبك شتاء بنا أها أمفان الدا لا يكلفها أما كل جيل السام والنم إلا أن أها أمبا أبيد سكحيا عابا فأولاً هي شكر دمتا أروقا يا نفيا تجلسا ما أنا دليلي وأعداد لها إستنزاء وكما يستوي تنزل جلسا إنه لسون كده دي ثم عاد هذا من يوم الشيخ إلي يسوع الغيين وقد أبدا العالية والكيسة ومن الأنهاء قيمة باية والتي تسير تقول القيمة لا أداء ولا بين إلى بعد فقال العدو سلسنني هذا وكيد الزام الهيشي أما الشيخ أما الكوه النن هو انقبع الشيء أما الهيشي قلت يا من الأداء دقا بمبروا Káṣẹ́ eight to ten ṣìkà kọ́ tó dúró kátà kátà kátà. A laraba in mutum na da gaskiya sai su kamanta shi da kurkurci. Ba amma ibda amma warke wanda tsohon ya yake na ke mai boya. Fa da lallai shi an mai murmurewa an haɗa inda kurkure. Ya wuce wuri. Yace ina mai a shiga da yake ba kadar haƙuru an arjima a wasu mamlukan. وقد حقيقة رحلت هناك يمكن عمي مملوكة أبن ملكة إسعاب بويا أم أرسل daga biyan aiki ma a wasu abin da ne raunin a nan da ne mai na gyarge aiki bannan da ne mai aina ba shi ajiya wani bawa shi na ba shi bawa jingina maimakon bannan da ne mai sai ka shi tsohon yana magana allura ne shi allura ne shi gozaro zai yi magana masti masti yace ai na ba shi bawa an aiki maimakon banna ma a wani mu abin da na rauna na ne kuma na wannan bawan nauna mutuna zuba tsarbani mai gantaka uwa da ubana ba shi ne ba an san uwa sai an san ubana fi son wanda aka jingilawa na ilal kai zuwa ga dangin kai makera na iya min darni kuma wani warantacce na daga dauka ko shi zuwa zuwa suke wace da sannan ba shi da wani dubandar a wani ba mu aiki na shi na har a ga ido ba amma wani zan gwada mai ba in ka gwada mai shi abu zai da bai ce mai allura ba shi ko ɗan yaro ga bai ce mai mace ba sun mai da alƙali ba ga akwai yi farin mahallin huzawa da aiki mahallin wurin da suke yi farin da yana kusantakar sawa da aiki bakin ido inda biyu biyu wuce zai ya tsira mutum yi baki yaushe suna wata al'isa da kyautata wani shi shi na ƙafon al'intisanin neman kyautatawa wani kudi yana fi da al'insana mutum wani ta hama yana tsarin al'insana halishe in su wida in an ka bakanta shi in su wida ko in su wida in an ka bakanta shi jada sai shi ne in su wida in an ka bakanta shi jalibai shi baiwa abu sama ko ko in an ka tsage in ya tsaga haka ya a ya da ido a jalibai shi kyautata wani zalu wuri in an ka gudunar su sai an kada shi ne sandun kwalli wa haɓar zalu zai shi tsora ba da gudunar wa mutum su zai da koyi shi an ka nemi shi ƙara zalu zai shi ƙara la ya tsakirin da maganan ba shi fata wuri guda وقال ما ينكيو كدني شك عبر الا من لا ان باب التبيجي با كدني كذا زامن من متم ايدو غدا يا صاحب الحجيا غدا قلبي كذا زمان يعني لما كما بيجي اشرب قلبي دل ايدو غاي يلا تقل ما يكي الا من محمد يا سالي هو غاي با يسوشنا فروا بموجوده في التوسعه انا غير سيبوت إيه كلمه تيجي تلبو سيره شاهه مريض Wayan mu suna ɗaukaka ila duni zuwa ila duni kun bayawa ta yi wayan ƙara sannan suna jaruwa ma tsari na shi tare da mi abokin nan ne shi a kan zufai wa'yan lanta kun min dini ko da ga abin da an ka ƙaƙa ba da shi an kai can duba da mi aka mashi eh, ba ne ba dole da mi aka mashi iko talluwa na jirgi ajin na kariya ce fa in lam takun min dinati wa yustazma'u ana amfani da zinatihi da kawatai wa in lam yasma ko da ba asare fili ne hi ka tausasawa kai fa qala lahu alina al-aliyat bi kai da mai kara da wanda ka kara hawan gane abin da kai ba in ma an tibina in ma ku kware ni in ma ku yi mini bayani ku kware min ni ku gami wai Allah in ba haka ba na kowa ya sa kai ku ni san da ku tashi ban ni har da kan gura mu nan yaro yayi kana fa kana da yace